idan muka dawo ɓangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kafin buɗewa a watan januwari kuwa ƙungiyoyi na ta shirye shirye ganin cewa sun tanadi 'yan wasan da za su tsaya kafin wannan lokaci a yanzu haka ɗan wasan ƙasar portugal mai taka leda ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid pepe ya kara kwantirakin wa real madrid ɗin pepe dai kwantirakin sa zai ƙare a real madrid ne a ƙarshen wasan bana inda yake biyan. ƙara shekara biyu wanda ne kammala a shekara ta dubu biyu da sha tara. Shi ko shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa ta Sporting Lisbon na ƙasar Portugal ya ce suna da bukatar tsohon dan wasan Cristiano Ronaldo ya dawo buga wasa kafin ya ajiye kalmar wasansa. Cristiano Ronaldo ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne daga kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon yayin da a yanzu haka ke fafata ledar sun taka ledarsu a Real Madrid. Shi kuwa mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Hassan Winga ya ki amincewa da tayin da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta yi masa na ya koma kungiyar a mazaunin ne horar da kungiyar wasanni. Winga da kwantirakinsa zai gama ne a Arsenal a ƙarshen wannan shekara inda ya sha shekara sha tara yake mazaunin mai kora zuwa kungiyar ta arsenal yayin din arsenal za su fafata da biyar a can kasar faransa. lafiya.